wannan iya batawa wani rai kana so na ina son ka yanzu na kaunar malam sayyidi na kaunata babu mamaki je na musu abun bacin rai babu mamaki shi ma yau ya abun bacin rai babu mamaki dukan ku nan in bata muku rai babu mamaki ni ma ku bata mun rai wannan baya rusa kauna ta asali ta musulunci wannan tsakanin da da uwa ma akan samu wannan ita ta haife shi ta dauke shi a cikin wata tara amma kuma ya laifi ta mare shi ta muntsine shi yayi ihu kuma tana son shi shugabannin mu tsoron Allah cewa wata rana za su mutu annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana rayu Allah ya mai ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahum al-khalidun wa ma muhammadun illa rasulun kan khalad min qablihi ar-rusul wannan ayoyi da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu to tunda ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kasan dole shugaban kasa sai ya rasu yan majalisar tarayya za su rasu sanatoci za su rasu gwamna zai rasu kwamishinan za su rasu ciyaman da kansiloli duka za su rasu amma menene abun fargaba shine idan ka je lahira me za ka tarar a gurin Allah tabaraka wa ta'ala me za ka tarar in ka je lahira me za ka tarar a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da yake da matukar muhimmanci mulkin nan amana ne kuma Allah zai tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arba'iyati Allah zai tare shugaban kasa zai tambaye shi zai tare gwamnoni da kowa zai tambaye su haƙƙin al'umma kuma duk wanda ya kasafta daga haƙƙin al'umma gida ɗaya ne daga cikin biyu ko dai wuta ko kuma aljanna sai ga gurare guda guri ɗaya sai ga Allah ya maganar wuta sai maganar aljanna yace innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha kaga wannan Allah yayi magana akan in wuta ne tunda yace ulaika ma'awahumun na, bima kanu yaksubun can karshe amma dai sai magana innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim zuwa karshe yayi magana cewa in aljanna ne to kuma dole zaka shiga ɗaya daga cikin wannan gidan kamar yadda ka san ba za ka ki mutuwa ba haka kuma Allah maɗaukin sarki ba zai yanke ma hukuncin abin da ka zo kai ba kuma Allah zai tambaye ku akan wannan al'umma kuma wajibi ne ku samar wa wannan al'umma tsaro da saukin rayuwa in ba ku yi wannan ba annabi sai ya yi addu'a duk wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya takura masa ya ubangiji Allah ka takura masa duk kuma wanda ya kyautata ubangiji ya kyautata masa to wannan shi kamata shugabanni su ringa sawa a gaba dan kiyaye wannan halin da muke ciki tabbas duk wanda bai zo ya gaya shugaban kasa ko gwamna ko wani mutum halin da ake ciki ba na fara da fatara da talauci da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da rashin ci da sha matukar mutane ba sa gaya wa shugabanni wannan to wallahi sun zalunce su sun ha'ince su mu ba za mu zalunce ku ba ba za mu ha'ince ku ba za mu gaya muku cewa gwamnati ba ta tafiya daidai don mutane suna cikin halin rashin tsaro suna cikin halin fatara da talauci da tashin kayan masarufi kuma wallahi in dai kuna da damar da za ku gyara buku gyara ba tsaya sace-sace da ɓoye kayan al'umma to da Allah ya kama kuma ranar ba za ba kwace ba wassalamu alaikum wa